a wani taron kara juna sani da hukumar kwastan reshen jihar lagos da kuma masu ruwa da tsaki wajen kiwon kaji da kuma lafiya ka gudanar a nan birnin lagos sun bayyana bukatar mutane su kiyaye wajen cin kajin da ake shigowa da su da kasashen waje wanda aka riga aka sarrafa a cewar babban kwantarolin hukumar ta kwastan reshen jihar lagos alhaji turaki usman hukumar ta dukufa wajen hana shigowa da kajin da aka sarrafa su da kasashen ketare a bisa shawaran jami'an kiwon lafiya a ƙarin lafiya bayi da wani sai dai ma ya sa maka cuta babu wani magana lafiya a ciki to kaga duk ire-ire wannan abubuwan sai ƙara zaburar da mu kuka ce to ya kamata mu haɗa kai da su waɗannan mutane mu ga cewa mun ci mu burin mu amma gaskiyar magana yana da yawa yana da yawa ba ɗan kaɗan ba yana da yawa sosai mun lalata ya kai katon dubu goma sha wani abu. to sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba ƙungiyar masu kiwon kaji ta ƙasa kokawa ta yi game da rashin biyan cikakken diya ga 'ya'yan ƙungiyar da gonakinsu a can baya aka rufe sabili da kamuwa da cutar mura tsuntsaye da akasarin kajin ƙasar suka yi sakataren ƙungiyar kungiyar na ƙasa alhaji abubakar babagana ya ce idan dai gwamnati ba ta ɗauki wani mataki na biyan diya ba to ko shakka babu matakan da take so ta ɗauka na ganin an inganta kiwon kaji a cikin gida yana cike da matsaloli da dama idan dai ana so a ci gaba da yin haka datsewa da aka yi wannan yayi daidai to amma kuma a sake samun wa'annan mutanen a ba su goyon baya sai mu samu mutane wanda za su yi mana kiwon kaji din sosai domin nan din ta wadata a Najeriya ya zamana a ko ina akwai kajin duk wanda yake da sha'awan kajin ya zamana akwai shi a nan gida ba sai an dinga kawowa na waje ba. Yanzu dai babban gargadi da hukumomin lafiya ke yi na cin kajin da ake shigowa da su daga kasashen waje bayan an sarrafa su shine na kamuwa da cutar kansa ko daji ko kuma sawa kiba a sabili da sinadarai da ake ke saka masu da ke hana su lalacewa da wuri kamar da wata jami'ar kiwon lafiya da kuma kula da abinci mai gina jiki malama hadiza karu ta shaida mani naman kazan nan akan bar shi a cikin akwatin sanyi ya dade to in ya dade yawancin amfanin da ke cikin wannan nama baya ciki kuma ga ɗan adam a lokacin da ɗan adam ya ci baban jibrin murya amurka daga lagos a nigeria.